babu radda manzon Allah zai kira ya ce yana buƙatar wani abu face sun yi babu rana babu dare don haka Allah ya ce sun yi ƙoƙari sun yi jihadi fi sabilillahi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu sun ba da rayukansu sun ba da komai nasu ula'ika lahumul khairat Allah ya ce wallahi alkhairori masu yawa sun tabbata gare su ba alkhairi guda ba alkhairori da dama alkhairi a duniya alkhairi a kabari alkhairi a farfaje kiyama alkhairi a cikin aljanna don haka mutane ne na alkhairi wa'ula ika humul muflihun kuma waɗancanan ka su waɗanda suke masu samun babbar rabo a gobe kiyama to amma kuma a yau wani bai da na aibantawa in ba irin waɗannan zaratan mazizan ba bai da na aibantawa za mu zo za mu ji yadda manzon Allah ya tashi ya kira an ce mai ga kafare can fa za su kami hari don haka sai ya ɗauki mataki annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya yakin tabuk ya zo miƙe ana cikin lokaci na wahala ana cikin yunwa da kishirwa annabi ya miƙe cikin sahabbai ne ya ce man man zallazi yuqridu Allah ƙardan hasanan wane ne zai baiwa Allah rance rance mai kyau ka zo ka ga abin da sahabbai suka yi wani sahabi ya shiga gidan shi ya lalaba ya lalaba babu komai cikin gidan shi face da bino wanda za a ci abinci ne abincin gidan shi yara na kuka mata idanu sun yi jajir saboda yunwa shi ma baki ya bushe jiwa yake gani saboda yunwa ga Allah na bukata ga shi shi yana bukata ga mata ne na bukata ga 'ya'ya ne na bukata ya duba kai shi wallahi ya fi son Allah ya fi son manzon Allah bisa ga kowa don haka ya kwashi da binon nan ya ce wallahi ba za ku ci shi ba nima wallahi ba zan ci da binon ba ya ɗauki da binon ya zo gaban manzon Allah ya zube da bino ya ce ya rasulallahi Allah ya san